نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قصو نجبو سون قصو نجبو هجر أجينا أرقم ونغتي أرقم بالرقم timdindi gabanonga walakin timdindi bana ona kenya jabin hatu mogondangani turnin da kana tauhidin karanya turnin da na gwada turnin da nya nanti ya lawo hin turu a kutun duwan duwangen kaka ya la awara yin ta gandini wa ma ya la na hawa duwangen onati ga kube gani rakute nga ho na ga di allah subhanahu wa ta'ala da kutu, wa khalaqa kulla shay qaddarahu taqdira inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar idan howonda minne sugada allah subhanahu wa taala dara kutu duwangen kabe gani filwaqa angana hay quren kamma anga tinara kuton cagandi nananyiga haqiqa nga antara kuton cagandi masalan allah subhanahu wa taala adar asalawi lmafudundi nanti serego ade wate go wa kita wate ke wake bita hakke nyane amma ke kota fulana ya awake dua nga dabarni agana ken dua nga dabari ke wate nga girndini baka kamma idan wate ke wa kaman kita maken kota gana kinye hakatimbe akama nga ken dua nga dabarni agana dua nga ke dabar allah subhanahu wa ta'ala na usanta ka wate ke girndi baka kamma idan watte ke be hakene ke asa nan ta wan ne asa mana Allah da ga sa nan nan ani ga watte ke girndini wa hakada kama sala be hakene ke eh, muhammad bin salih al-uthaymeen rahimahullah afata wan ni moro haya diga nan tira kutu ko hakene hilloy watte ke mehe rakuto nye duwange kega hakene rakuto nye watte ke sahantenni nonga duwange kega begana sahantenni nonga idan allah rakute ke duro an fay kenya nogondi basala ganati watte nke kitta anga ñini gelli daru watte ke nga nka dara kutu lenki nga duwange go ñana ngana kenya yo watte ke girnidi bakki ñimmendi o do nga ken duwange ñana watte kendi ndana domiya nka hakatingana keñata nga duanga na allah subhanau wa taala naku santaka girndi bakkin kamma wato hada idan ken palle o dagana do o dartunga suratul suratul hashr madaniya wa hakada gonondagiri nanti suratu bani nadir ay gonondagiri nanti banu nadir kencora bismillah odo garanganjongata allah muruno tayi الرحمن أكنيا نعمة يرو أنت دونكنا الرحيم أكنيا نعمة كنيا دارنا كتا يمنا يمنا بعدنا غنوني نعمة كنيا سبح الله سبحانه وتعالى أدا سنون دنيا سبح أدا سنون دنيا لله الله سبحانه وتعالى دنغني كل سنون دنيا دنغني ما هو هندم من سكه من تلا سنون دنيا الله دنغني في السماوات كم فوق كم فتنير نغندي wama ado howondan minne suda nya allah dangani fil ardi kenga ŋuñendu hoga kam patoñerdo ŋuñan patoñerdi kencu kahumantenda nya allah subhanau wa taala dangani wahakada suratu lhadidi jongadenga o seheke kamma wahuwa kenga allah subhanau wa taala alaziz akeñani kelebundananga alhakim akeñani kiitananga warni seregoadi kelebundananyani amma hikimantadi anga nyini sembe ngadin kaga hibe nyana antanya na ti hikima ya sirr ko gadi hikima ngada ngani ka sembe tadi idan ona ta allah subhanahu wa ta'ala izzatuhu maqrunatun bil hikma wa hikmatuhu maqrunatun bil izza mhm أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا لهم مانعتهم وصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار إذا سورة كتاب أريد أن من مياه kare sallallahu alaihi wasallam hijra hijiranya nalli madina kafirin gurupu ngai tagandi sikwai gurupu igono adi kunda gaja imato ngonde tai isagana gaja kan kannanga hilla kapano kumma to ono pew ida gaja gurupu igono kunna da suluhu nyadabari yahudi anu nga kunno on yahudi anu ada kunda suluhu nyadabari gurku yugona di kumma gaja ida masulu kada bari kunti wa taqulu na gabarul la garum pai kunne kannanga munafiqin idan faren gari madina kafirnu kusiki itagandi kenyam mogal yahudi anu beru madina kenni banu qainuqa ado banu nadir ado banu quraiza wa hakada fara alayhi salatu wassalam adi suko man janda lahidun kinime nta ga janna akan tinga janna nta sere de mana hube ga ga janna aga kan sere de hube ginga janna Diya be ga na yunga aga inde mana na tuga dia be ndara ga ngaga de mana na tuga idan ida sunu nyame danga ni nan ke kam iga ke kamma yahudi anu jamban tonyen wa haka da kenta gilli kamma badri nga jange nga nyanan duguta qissa nu ko gillu nyen ke noni de na ma golele badri nga jange palle sargungum pankanga kamananti badri nga jange nya sun ka son no nyen wa do hoga ba kamananti sun ka son tamundo nyeru shawal no gondi mina ka son no gondi ga gani bano ka ikunga ida lahidu ngurja wa haka da bano qaynoqa ikunya ntagonta yahudiyanun tusuka humantenga wa hakada ikun kuna le munyi kannanga ansaru nun de kenna khazraj ay wa hakada abdullah ibn ubay ibn salul munafiqun ku imanke iro kenyi kuna ni lemma gunga banu qainuqa ikun golle ni kannan kagai kajande na kan sukullen kaja walla na kangen kaja walla karabi dabare ko kuma ga ogatini tagangolle mo gombe idan igollen pankanyi kai wa hakada duranta kan da maganonga dano kaino ka saka ala kulli hal isa gan ni semben kaidi warni men ga janyo ki dabarano ne inga baga kusan da wanda da ko sai go islam ya gare go biri nan daga bagatu ma ama ran do go nyugo ma nan daga ken ga bano kaino ka saka ndino aga daga adaga gandana go dingiranga mana ko gandana tun kangen agada ga dingira ke aga nonga itaga kuncilaminu man naga ga aga dubumbunu kundu hara ga ya gontangani manini ke dubumbe kundu anyi ramen buganda atinti ramen bukaduya adila digamu kuhutu warni silame gara ke daga ini baga singaga iga kebe ga mun dena ko bona daga minni ke adi maraga dinan piya adi maraga yaga ko yero ko tana ko yey amma yahudiyanu ahl qadr ikunni jamba dun kono jamban to nyen yahudiya bana kusantaxa girigelli bayno kano kaa noxondi nandaga do halle na iramenga sa iramenga sitinti kaccubeno halle adaga na irambane wasakun ya yagare kenta seda yagarenga girikitatiwa daga naga gir nukube iramen ya ire bakale urambange yagaren kusantaxa karo ataxa dille urambangandi silami bane da ken muguta ari yahudiya kebe gada irame ke wasada sampa ta kakara wa haka da islamu nan kawa kenyan mawali maga tagu kondo nga sangana kammarin tilaminga maga tagu kondo nga marin tilaminga iga ya gundini ga lebunu gello ga na islama gon pagi gang nje to agun ga kebe di kena surobana maga sa kan ga kebe to hausanu har len ka hara ga ne mobil nya no gondi angana ti kayen pay gara digam bren jabi nga liga golle be ternai ado kallenya gan kawai wa kallangan ta har gillamba tedi ado katte nyagan kawai wa katta anta gilla patende ado ho nda minne ka kawa ta hausanu num maka o tere godo hausanu nga ga mobil no gondi kairi goda diga muren jabe atan daga nanna diga jabe ni ta hausa ngara mu ga tina kairi ke karniya atan danya mo susuri mina karata arne banza kahiri ba tarancere kenna islamin ka amma ara tirni nan tambaka minna atina kalle warna ara diga muren jabe islamin idan walakin amma okuttu nasallallahu alaihi ma Allah ganan nyamma ko benya idan kenga nyano kube yahudi anun kusanta giri iga ada ke islami go kari yahudi anun kara islami go ke kari islami nun guru fulli iro gajange ngame kafir nun eh, yahudi anun ko ado gajange ngame hin ko timet aga ya kundunya fare sallallahu alaihi wasallam ati yahudi anun da lahidu ngai da burja lahidu be go dina ga imma go ga jonti ga janna ida burda parce i ihana anda islam ya gare ke gaja ihana anda ga janna ngirnde qabla nun qayi hay ga nya qabla ga janna ngai lahidu ngirri cembere nga fare alayhi salatu wassalam adi takke ra kella ga nonga imme ga tore ga tore ga tore iti sasa fare wayan kananti ten kamma angara kite sura ko to dumeti kenga fare alayhi salatu wassalam ati gella gana dunge nki tanya ya nani gadangen tanya na no ho tanya na nonga na kada madina to gindangan kada madina to ginda agam bugu madina nu kusu gallinga kada ngani agan daga yereng gella ga dunga tinki tanya wa da kenda ni fare sallallahu alaihi wasallam aga bakana daga banu qainuqa warni ni madina tetenye ada dramponga ada kenkini hamza kengani banderanga ada banderan kin hamza wa hakada ada sirabe togi halle madina kenni abadu babata bin abdul munzir ada kanya togi halle madina warni islam lillan kanya na imman ka gantiya wa hakada bugu sibitin kotai mina gasonga ken takandenga sibitin kota nyana ga bugu katya mina gason takandenga wa hakada sara alayhi salatu wassalam adira kallaga na goren tano bitota mido karbona dagan ta gira kenga farenda na hakkanga alayhi salatu wasalam bito do karago nandaga waramma nagan kason jongadenga jelli mina kason nagane agada lakkellaga irakkellaga na ne daga dagalli rakkenga ma nagan kason jongade bito do karago daga ne daganni rakkenga iga toro biranɓe ti fare odunge satoyan kanan kiiten kamma okuimmebe hakeneke kiiti oyon kinundi anga kebe ñanoe an nañoyi ango kalla mango ñana mogonɓe ona burun kabe ha tene ke kiti mo be gallingan dan na ke nyona burundi wa da o yaqun kabe ha tene ke kiti mo be linga dan na nya o yaqundi wa da oran mu ka tene o bon tongu mo be gallingan da kuna kati kite nganda ngani o tore mo gon ta ko kita warni farandi rakalla ga igandi gaga nan ni kamma igandi gaga nan tabaka da kan nyani rakanga bidota mido karbo iga tore to immenona buru o yagaru o gontongu sasa kiti nogondi fare alayhi salatu wassalam ati sasa nkegara kebe ngari nda gara ntaka togono madina nogondi kada madina togindangani agandaga dingira tanai kabugu bakka madina nogondi sado ke ganyana nga nga gorto gorti dingira igano na tembangandi igara kenya birambe fare alayhi salatu wassalam akiti nantini karnia hinga goto hinga goto abdullah ibn ubay ibn salul kella ni ikuna lemmanya kenga munafiqun nyimman kari na faral la gadi dorki kannenga na dorki kanne ke sekki faral kannenga siri siri ma faral la kampini ati faran dangane alayhi salatu wassalam kunin ke kunan dan lemmunye ngero ko ani bane ngan ka palle munye no koy anna kunya nyana nan tanni kalli i hay kana no nga kamona ati sere mi ano nga iramen ta kunga kamo sikki sere mi hay no nga dullande heton pa kana kunga iwakata kamotumi walla kamonyeria anna kunya kallinya danga kundu kenta nyana anni to kona nukube kallingi danga ni daga ada faren dor ke kanne ce ka kanne ngare sallallahu alaihi wasallam faren akbar ni maga faren tor na alaihi salatu wassalam wasallam faren nyon kinga de birambe toranga ra kita birambe warna ndo yahudi anu ya kube no kaga ti i waka hinanga har hakika ngai ka hinanga ando kun ngare me tenni hotanai warna nyi me grupo har ter manyan tenya ga no gondi anda gana ga jantu agun Allah da wasara mai go baka burbu kedi ando soro ganu ga do me har soro manyan to nya gana ide be ga manyan ta su ma dunga ga dugu tananga tas ka gana dugu tanga nya na bu ina tar mai go dugu pareng ga da irenga alayhi salatu wassalam ati sasa san nuku ga linga ga dangani kada ga ireng in kam madina go nya kan ta ka to ko irenga ata abdullah bin ubayra tanga tikwa ambi sallamun ni kwai sasa ambi sallamun pai no kusuka lingi dangani daga nonga amma ina madina toginda banu qaynuqa igiri nan daga ay gonu daga ma shamin nga fara alayhi salatu wassalam alanga den nyeriya i daga ma le suko man jengkara fara langa den nyeri suko man jeng i kara bakanonga banu qaynuqa inyeme baka dunadi idan kum mo gon pay tane kay hillandin ni kannanga wa haka hakada kenya badringa jangan palle oda ka gara badringa jangan ka kasondi ikon kallen kanya kannan son no gon yahudi anum pillandinni kannanga banu nadir wa hakada ke sora na kunya gibaren nogondi banu nadir igaga ido fare nyigara kunandenya alayhi salatu wassalam owande mana ontanga janna walakin dimma kebe uhudinga jangen palle fare alayhi salatu wassalam na kesande honda da tanyere karangana girndi nanti kunnan daga kabla nyugo indi islama gonga ini tuinno qur'ana ya tanyere ke karangananga daga dingira nyugano ti bir mauna kafir nu ngai da jambanya na tanyere ke hada marammen cu kar bir mauna ke ya igadi karigram be yugo nyugano nga to gonyoni amr bin umayya tabamuri kenyi no gondi kenkis kenkis ken murunalli agarni madina ado soro hilli gamu gelli bani amiriya ay gonu nati bani kilab ado soro hilli gamu gelli bani amir ke no gondi agadi ngari no kube akan tatunanti janka kunande wa kudo agara ni bani amir kundo kunan kunande nyanya nanti kan to ka janna wa ngona diyangonaga digan hogani lahido a suttimmantenginaga amma amur bunu umayata bamuri akenta kentadi buttin be gara kita mare me gelle karanganonga kun na kun kari butin kasa gara kita da soroku hilli kari oh. agara ko hilli kari tu soro ku hilli soro li kata fare nga alayhi salatu wassalam ite sasa kenan sahabanye ahay garo soro hilli kari ku fe no gara karanga no karo ku soro ta gellu kunga wa hakaza kuna ma ku ngoda kana ka sasa dia fare alayhi salatu wassalam ati dunga ti dia nga amay gan kawa na ga soro kara amma to agun yan tadi futundi kallen yan ke futundi kallen dia nga ni ke be ya o ken kinna ga fare alayhi salatu wassalam kamranga abugu nan daga banu nabir iga dingira be ya wa da ni masjidu quba han kitendu kundu idingar ke watu non da albuwaira fara alayhi salatu wassalam abugu sahabanun nogondi abubakar jamaata nogondi umar jamaata nogondi fara alayhi salatu wassalam ado sahabanun bugu nanti iwa daga na warni idi da lahi dunya kinimeya sasa ini dema dia tuga en faygar ini dema kuso hilli diyan tuga denga fara alayhi salatu wassalam agar ga no kube ada mo gon awati nu sahabai gwana no ada soron kari futundi kallenga diyan kawin ke dagana ga sasa itona soro ku illi diyan tuga likata ay kenya do ona mede o ga diya ka tuga na mo gombe banu nadir yahudi anu jamban to nyani tiddi ga melli mo dangani ke mo gane an ga pakari ka to anyo sunan dini ngkanda sunan tikuna ndeke be gona ga tongunya ni ello dunga tiddi ga kannenga kompe gano ngai dikko kompe sara hu ta hoere o hada kana me ngarona ka huma me walla kinanga ida faran ta gonda alayhi salatu wassalam kon pen nyugo kra kunga kem palle idaga awa itu banu nadiri sasa ke agada haratin kita sasa igo ke a hakene ke awaga awaga tagen kra kunga ta gana ra ira kan ta me kita gadi sasa kada hera nya kana timman kada hera nya kana karidu bane seta gana ra hira kan ta hetene kunu. ta haga tebe nyana ha hami kannan di sere bane kenna gide din kautu an ga kube ke kamma fare ga kube tebe wuri alayhi salatu wassalam da gide tawtu fare ngele ga ke mana ana usan ta gide ke rende fare nyin ni na tuma like ngana kara du bane iga mu ke di iti aha ko ana ta golle barni garama diga nyugana ko nyani amru bun jihad kan ti kana ta golle dabar sere sunta ka golle dabar nin ga sasa nga tete kuben kamma kana gidippe na kan ton nga nonga na yer ndan ko lan dan kara dubane igo nyi wana kan huda nya sulam bil mishkan tente kama ka dabar atin kuna ta Allah ga na ta ka dabar nu so aka man akbar ni tai nan ta ga ita nya na ga wai bene hillandin ni kan nan wallahi be go da na ga da laidu gurja o ko kan yahuda ni on ta ka wana laidu gurja ita danga nan griba ki mendina kanya awa ti ba sun tai iwa ken nogondi fare alayhi salatu wasalam alla na to agulladi nantanga palasi keɓe an palasi hede angama giri wañin kollankarnati gidenga sasa giran nan daga madina faren giri nan daga madina sahaba nunga bakkoɓe seda kenda ñalato iga taxunu itomangar de ke faren daga minna kaga sahaba ñugara tinda gemu madina kampallunga ataxatu kahumanten nalli e ti ke fare ke mogoga ati ñamunda nin kariya allah subhanau wa taala din kibare ten nantingama giri iñin karna sasa kenya ninga grinalli nka kebe ga di sasa kada agana ko ni dangani nanti sasa bani nadir nkadi ranta gemme madina no gondi nda bito tammi kina ini mo gon turon di ngirin daga nti ga janna ila lahi dun gurja mekke su ko mante ikenti ga janna bito tammi dangani ini mo gon turon di bito ko tammi no gondi bagasi suira ga wutu ina wutu idan daga bito ko tammi no gondi bito tammi ma dangi de kengara ga birambe imman kebe gano haya ibn affan kendunga ti digame kaya ida mo siron den jonga igara mo siron den jonga munafiqun nyimman kengano abdullah ibn ubay ibn salul ada harengir nikatiya ati banu nadir nda mu ta ga mo siron den ngame ta ga kana digan kanne nga faren digan kanne nga ta ga wada kana sa sanga kebe konna ga dangani ujunu hilli gonka abdullah ibn ubay ibn salul dangani kungujunu hilligo iwarno kahinagayi aga kojongan ku nogondi iwarno kahinaga aga kamun nogondi iwagga jannada aga batema aganda farendo muminunum palatini ñema ujunu de aga dematikenga matugade muragaya kennange halle aga kunandi lemmun kano ni bani gatafani gatafani ganonga kun kawa aga demana awanga kebe ko konnaga da banu qurayza kano yahudi anu ñani ko aga mogo kun kanta taxununaga iwaga demana sasa o ku sogo sikki wa halle waxa demana nge abdullah bnu ubay be ujuni hilligo waxa demana gafafani waxa demana banu qurayza waxa demana kamaxa kanu kegañanu kube hube gani mankenga hoye bune aktabe atamay kedigamedi ada saga ada ñidamaxo suronde jonga ti be suna moxo suronde ngara ada harengirni katta farenga sallallahu alaihi wasallam akewa daganna koni farendangani inna la nakhruju min diyarina anna koni fare na to ko ta bako o ora ya aga to mbugu to ta mi on ta baka fasna ma badalaka hube ga bangan daga ni kenyo ono batenye operen jangan kan kaganya birambe fare sallallahu alaihi wasallam akabar sahaba dun kabar da dabate faren tingirin daga ina banu na bari mundu sahaba nunga igri ado madina ta ho baka sa dai dingara kai me hagaro madina no gondia igri nan daga igaraga iga dagan ta gira kenga fare alayhi salatu wassalam ado sahaba nu gira kenga nonga wa hakada sado fare nga bakana daga alayhi salatu wassalam ada maninya ada hinu anya hinu kubenu idan qora ada maren men pakrenda ada hinu anya hinu benu kan qora ada maren men pakrenda warni terenga adan ken gaja serenda gaja gajangnya kempang serem pamitan kallenga anke matanna howondan minne ñammanna kama sa san tan nin ke kallan kan kallen ka nan daga bito tammi ganna moxo turonden ka kinanga allaga tan nan daga ada foña huɓe gan kora dangan ada muñen golleña ada noxaxo golleña ka ke suka humante ibara sare alayhi salatu wasalam hinga goto aga girnan daga igada ke harerta kallaga non ada dagantageya hinga goto aga goto aga goto aga goto imenu sasa ila bi hinta kenyam mogoni abdullah bin ubay bin salul be ga tujunum pilli gongi maga abari bakya amma ka har tere banar ti diga maru junu hilli goya banu qurayza ga be ga nyino nga kun ka kamari yahudi anoko ngapa pan ga be ga nyino kun ka kamari sasa anya banu na bari bane gollen hinga kota ga kota ga koto fare alayhi salatu wassalam ati banu nadir be hakana kayra anta to kokundu warni kenna ni banu nadir hube gani ide be kayya ida du sangal dua tar gungum nga ko ni nanti tago gillu karagi da kanya yori de be kayya an ganara allah anta ni de be kayya man nan dangi kunta kay gillu karagiya watni kenna ganara bun kanne lugande al hisn anna gumba gillan kutunande nande ganyori serebe ganari ananya gana bunne ce daranta kinye debeke ya ay me garanta kinye debeke mallo gumba ka nan kinya gai andaro gumba ka da hakunya na kamunde ku santa ka hete ani kari duban walla kan agana taga da bar taga kantu bunne lanta botono aka man karanta tete nan diwa yang kana na gaja gella gana tiwa ta hakunya na non ande an ka kata aga benya na kana bar kenna baluna biri da ta ganya yori duya na du tangalluwa lu sangalluku siri siri siri siri hinga koto nan koto nan koto nan koto gollen bono fare ale salatu wasalam banu nadir ila sami fare ni kenga ado jama kore ni kenga imme la sami la sami an kan pakem pa fare to sahaba nun dati hinga nya kenya mo gwadi kebe ga ni ko taga u yakara ko na taga ku wolli kamma itamaru ku beno ha tane kayya hunga tamaru ku ya sasa musala anta da kara tamaru kutu kada tamarun kutuba kanonga agana tamaru ku numbi pour que wara aga killen ki toga yurwain ki toga rono mogombe gelli hakrangina bur ku aka madulla ni hillallaga ona hesiya ikunyi mano ga no gondi ikon kado gurjan den ngame no gondi me ga ni kon pang gurjan no gondi nonga ki kunga la kun tutti ga urnu daga na mogombe imme kon pang gurjan no gondi farendo sahaba non ka kon pang gurjana faren caga ada ada ada sahaba nu nyamari na tamarun kutu ina tamarun bi ma munafiqun ga diga mun kenne mi me yahudi anu ga diga mun nan ken ti suron din na ga ga tamarun kutu ati suron din na tamarun bini allah subhanahu wa taala da aya nyang kan nan tikenya ti ke dunganya jargin ta ka ken warni kan kala sura ta insyaallah idan hinna goto nan goto nan goto kita sa iri ma kompon pon no gonde kita ato ko kan nan ni kari kita iyon kinga timi no dia di sa sa faro dunga tan kiten an ga timo ko so dunga tan kiten yo farante sallallahu alaihi wasallam ta ta ga duwe tin kitenga anda ta ngarin no aganya o ku gano tina adam piri maka hede ati ta ta ga duwe tin kitenga kabu madina no gonda kan ta ko madina kabu madina no gondi no ko be linga ga da aganda ga nka ga ne daga na kana kanyo tu nan ta ga baranya ne yo kigere nga tentanya aganyo ko mulla ga yo kebe utu kada ta ga da daga aga me hakke kada yo ke bera aga daga na do me nyogo mon kamma aga do kenya daga na yo ke ku kuten to kono ni gara bi to tan mikina aga gara ni yo na ken no gonnin ka aga bara sa sa aga imme daga tan do ku bera aga daga na nyogo mon kamma aga do kenya daga awa ga janyo ke aga do harbane ma bu ken no gonni kana ga janyo ken tu to kono nga idan banu na be kenya mo ga hay ken kita imme ni kompon gurjana kubel na bae be ngara galingan na Allah ga ndaw tanda ga daga na na bae ke bonondi silaminu nan maga wutu solle gana hube maga solli gemunde gani anni magana handa rawada ngana ta handa rantar gana anna bonondi mu'minu nun ngai ni gurja do halle kunni maga no gondi wa gurjana o kudara gantar gana ta to maka. banu nadir kenya mogani igu santaga bugu kenya lo gonta go mbakken kamma ay nun daga khaybar wa hakada ay nun daga azraati shamin jama'an nganonga wa hakada idha buguna daga fare sallallahu alaihi wasallam tankaraga karaga gandoro ke ada ken kitanonga alayhi salatu wassalam wa hakada tanka tan karaga kuune ada ken kaga kitanonga wa hakada kamosi kitanna kate ka fa ada ken kitanonga idan banu nadiri na buren be hakene ke allah subhanahu wa ta'ala da akini faren bane alayhi salatu wassalam anta ta andi islam ni do mena gane na ta wonya maniya gajange ma nyano gondi watini kendangani alfayu arabun kannil lugani gajange ma no gondi bame manya kamma si kamma wa ba bame manya kamma nyogo me kaka kamma allah subhanahu wa ta'ala da su ndika ta farenye alayhi salatu wassalam idan ne hake banu nabere qisandi warmi sora si yakbaren ne ni kannanga banu da galli yahujanun qabilanunga ikun kan kannanga dimma be ghazwatul ahzab walla kenga ghazwatul khandaq dimma be kafirin jamanga kayinanti warni farende mu'minunu nyama حيي بن أخطب بنو نبير من تكي أكن ينجري ما خيبر نلكت يكون قاقا إي بلاسينا نلكت إيمان كان كعب بن أسد بنو قريدة إيمان كان يعني كعب بن أسد نلكت أتي كعب بن أسد إن كان لكت قاقا ساتا قريت ويمان كاغون دي ورلي فارن مؤمنون يما wa hakada kebegani kapapane kaxe adi agadi hutundenga mai iwarni kuresuru ñama a kun kaxani gajañugo dunkono sembe dunkono anaxay axa gajañoke ñammoxotu sasa ndo duna xerincuha gari ka taxay xa kahinga on daga farengaja alayhi salatu wasalam aɗo muminunu xerintake kammaganaxa hiri in manke kabu bin asad asan do bada loxontaxu ñalli kattinga atan matan do xeri ñalli kattinga ando tabulle alli kattinga tabulle keɓe gadi juncu kaumanten jugu wowontaxa tabulle ke nogondi maganta na hanga na nahangana ñake a na haywa a jinta ari miñinkitendo direy mbane anano guttun kutun durombeti keywa miñinkite keni kanneye direy kexani kanneya awa tando tabullenga huɓe gadi junjugu miñinkitendo direy mbane anadi ando xeri maringa hebuna aktar awati gallimun konni karanya kuna gelanga kanu imme anke nyimme naron ke imme maka nko jongan no konni ke imme ga palasi ganna ka hola ku gaja mi ga dungena ta digan kannenga iga dunga ta digan kannenga ta ko kita wa faren kana alayhi salatu wassalam iwa faren ngaiba faren da tere girndan daga no ngana kibare nyaga mundu faren da ni kenya mogal nkada ni faren bisinten warni ido kun to ga ngame na kumme ka suka mantenya na madina hana wa haka dandangi ke surat al-azab tafsiringa 2004 no gonde 2004 gonde dangi ke tafsiringa sogo ke gijeran no ko ke ndaka sagane katta ken fara alayhi salatu wassalam kemrenga asugunan tenga tikenga ada ken cuka humantanya ma ghazat al-azab ke kenga nyemene kenga nyeme durande farande sahaba nulli igada ira mum bugandi no ko be ta jibril salatu wa hakada hona kamma nantari jihlatul kalbi ari ken sewran nogonyadi ari farenga awati fare atan kendam mumin nunga agara gajan yokken ngara farenti abo awati malikanu kodi mawa malikanu do gajan ngame sasa kala gajan yokun muta kan telo ngobano qurayza ya ida lai dungirnde malikanu telo ngontem fainonga fare alayhi salatu wassalam ada gango nyam awati ho gara di gelu muminu nyam magala ka saran tan magan tabano qurayza ho gani mumina ambugandega jibril tinken mewa daga na kane nga kannen liuni sondomenga ni yu sondomen nyonko ni hatan ken carlandi sadangarni nga ta hini mali canu nganonga sahaba nu farenda sahaba nu nyugo tirni nanti yara ma danga gaiwa iti diyatul kalbi dango e bagallen kama iti diyato iti jibril andanga gaya alayhi salatu wassalam kenga nya sahaba nu bugu kita ho ho daga na kita banu qurayza ni tan jaman ta andi hillah groupe waru kunti faranga to magala ha sarancalle maganta banu qurazo kunta la sarancalle haro ga daga nado sako nya ko mamme wa farande kan kanne mutu groupe nyu gona no ga kunti ay adiga men manan ni kannanga on kinyono ma hanetanne amma ko la sarancalle kunna la ga taran kubanu ma la ga taran nka fara alayhi salatu wassalam jaragin da nyabana to kamma kubanu banu gara la ga taran ami jaragi kubanu banu ga gara hami nanti na dugundia min kinyano nya amako ka jarage gadi walakin kanu ma jaganda nya na yala fasangon ta unna kunu kada ngani zadul ma'arib bin qayyim kitabanga na ai juzi kande anga kadiga nyinu nonga hatil le ganta bure qur'an tamile ne kanta kenga kan ibrahim fara alayhi salatu wassalam adaga nonga agara nonga di gara kellaga na goreng ka ti anonga agara goren ka ti anonga agada kana ada bandera nga darampa ada kentina aliya wa hakada ibn maktum ada kan to madina kamma imman kaya tam lo bito karage pare ni rakenga nonga alayhi salatu wassalam toral tuka jai da kentita kitanonga hinga koto imman ka tore birambe ti saka oyan kana kare alayhi salatu wassalam haki jan kamma itin ka hillan tanya na kundu mafaren na tira riti ona kaman tawaran lemma ko hana iti abalu baba tabun abdul munzir ida haran ngara kata faran ai ita abalu baba tarti katoya oda na me sawara oda na me ngari faran ti takan da alayhi salatu wassalam ka hanni kata hinnen da ne wayan o ku kalo tina no kentadi ka faran ta abalu baba ta dangana ti daga ndina sawara lemma ko nya aba bata yahudi anu ngar banu qurayza ngar no kubeta ni da duundi ido wiya ngame ona kunda dulle ngona kunda ona kunda aba lubaba hinde nda sondo men kita yahudi anu ta dangani to kana yang kafaran tan kam mamani no kita akore kati kanne ngati kundo ali innahu zabah aga goni kana ta yang kada faran ya kam mana ka su hurtinya amma tira kan ni den ka kore ti kitenya iti yalo nyan ka kite akiten kamma maninya ne ataga nan ka kiten kamma ay metino i igara diga me ko ko nuko be tambe kam magriba te i da fi da Allah jamba da fare jamba i mera tunon dono mu'mini nya ran na golle nya nyi mera tan da golle bure nya amma kafiri kan ngana har junubun golle nya nya halin tan nya na ce won tan nya e, i mera fi da Allah jamba da fare jamba agaru ga non dono ati sasa ke saga inta kadi nkunati allah injantaxa bakka do faren kammaya mbay madina nan daga du siti miside gonno may goynonga awati nkunati allah min ke gan kara ngada allah jammangu ñankoteɓe kamma banu kurega min gan karantaxa bakka do ere abanu baba kunati keya ati mi ke gan kara banu kurega in taxa daga nonga warni ida allah jambanonga na faren jambanonga an kagara kuteñanu kuɓe an nan kawairen tokononga adaga misiden da ken maxari katta faren adaga misiden du ada du siti gondomanga kuben dari ti awa sana na tan tinga sana ma faren nyimme ga ninga ta faren qarati mahal ga na tuba ka ma kenga ke kan ta awa sana wa do ada aga duwa ba ti tintenga no go nun da ko nan ti salla tinga na kinya ya kanya na wa sana na salla na ta ga ti tin a ti tan to kundunye ma allah subhanahu wa ta'ala ga tubi na dangani allah ga na tubun daga faren da wa sa go nun ti ay atoko kenya mo ga da wa kana ala da ti teren ti wa sanam makote ko tuubu ngara kamma tuubu ngara kamma nanti farenda ko musalama ta daga nanti tubu la kamma faranga ti tubu la ba lu baba ta kamma ati yali intar kana nyagali na ati daga nyagali ndi agara nyagali ndi hori ta wa sana kanya ne ke faranga ati ati ai ati daga ankem be faran nyim na lini ngata idan tubu ngara ka kamma birambe faare alayhi salatu wassalam ada wa sabaka misire ke gondomang idan hukaga ni banu qurayza ira ke toran togo imenu garatu mogon ta kai kata ti saka yan kana farin kiten kamma farin ta ga yan kani ke kiten kamma ti aba a wati ba kun ta dingar ni kete ken no kunga dani kundo au ta anda laidun kilime anda ngar bano kayno qaf adani kundo khazra janda laidun kilime amma bano qurayda kundo au ta anda laidun kilime au si grinalle iti fara alayhi salatu wassalam sa to ogari katanga kube gani bano qurayda oga okunande lemunya nukuya banu kainuka ikun kunan nan lemun ne khazra jai haqiqa abdullah ibn ubayr nan laga tan dor ke kannga nan tan ni kunan dille mun an ni to konan nan maka gonya o gari katang o kun ta gollem ta diga mure konni nko gari kan don do kunan dille mun dangane an ni to ko dangane an nan kari an na gonyan ya ho ke kawa nyana nka o wa kan don nyana katang o kunan dille mun dangane mhm. aw sigara ta konan dugu ta fara alayhi salatu wassalam an tan nya ganda na sa gandi ati dangane ati dunga ta ga digan kannenga yala trebanen ki da ga kunyinda au sida ga dunga tikenga wa ta san genta ka kizini man ka trebane na trebane karagara ga imma qabla kan on ti kam ma ga dunga tikenga ite faro dunga ati saadu bun maadu dunga kennan ti di ito ga dunga ti saadu bun tenga kitenga eh. ni saadu bun da tamari banu qurayza warni ni ghazwatul khandaq ida tan joginonga awa misira nogondi iga jarana nonga saad bun muaz da ndaga dabate ida satundi harenga tambiranga aw siwa dabate awa saad sasa farenta nyankitine okuna ndalle munya de unya ka kati annam pinni ade uh-huh. iwado harente tunga wakati game kondi saada harenka majoginte uh-huh. anda ngari cani watir ninda nyana nanti kokanano aga bugu ko to langa nan telongo kikiranga kenne saad bul muaz ay faren pay gara bugandi to otoro lanya na kal ngondi kitiranga min al mustashfa ila al mahkama agiri to otoro langa nan daga kitiranga iga to iga to ay saadu mul mal tidangani ati wallahi laqad ana li sa'din alla ya'khudhahu fi llahi lawmata la'im ati hakatin kinya saadu mul mal tidangani jaragindana jargi kenna magaraga alla kibarendi na titinu kudi ta alla titenga ken kenganya aw sigan ko nyugo ta gana daga madina to kada ta di ngari mo gombe hinne tanu o kada kebe mura ma kan tanu me sadi ka tin to gram de sayare salatu salamatu qumu ila sayyidikum ati agir ka ta gatun kan nyugo ma jaman gre na sadi ge mallama ila sadi yang kan ka haren kamma awa isi sadi o dan nyamari faren dan nyamaran nan kiti banu kore da kamma kebe gallinga andangan warna ga kunyani kitan lemunga sadi ti ati yala dunga nyankena kiti kamawa hmm? iti yabo ati dunga nya islami nin dunga ta inkena kiti kamawa iti yabo farenga dingira da kore katanonga ati yemme be ga ere kan qara dunga kenan kiti kamawa faren daron ta ku sawu danga ni amma dunga tin yala faran ka wa ati yemme be ga a kore ti kitanga na faare daro alayhi salatu wassalam ke dingira korea yemme be gare ken kaga dungen kenan kiti kamma wa parante naam ke pare dungan nan kiti kamma sadu ta wan ki tan nan kebe sa ga hidan tan tuani ho gani go nya ga bali ga go asum wo in jenga bu ken tu ko man jeng kan nan kudi kenin kiti hanan ho gani lemen nya ga ma bali ga go ado ya garu kunna lage manu na. nkiti sikkandi ina burunga kunnan tagandi islami nundo mena gane faranti wallahi laqad hakamta bi hukmi llah min fawqi sabi samawat faranti nkunati allah sada an kititi allah kitenga kampatonyeri kammundi ma kiten dabar kitawa madina saganta tengano faranti ina gumba gorenga ina ken kutuba kano kutu ida gumba dinkanya kuturonga fare alayhi salatu wassalam iwa dingira nyugoy kitam awatini idilli idilli jama jama jama jama ina ina ke haka gari ina daga ina ken kannen kutu ina nyon to gumban no kan iga ken nyam mo di manke kabu haka be kallen turu ngama pinya hana iti kabu an ken jimmandi na mani nyanoi warni ken da ni higo dangi do kabu naga higo dangi do kabu naga haka tike jangan nyani ngama dunga na kenko kabu gada ngari hin ko to birambe ati sasa ngara kebe ngari hinno gondi ngewa atawar warna ti hinu sikia imman kakem sasa ho hanan ni kanna nga onda garo tulama gondo na kisi iton takedi awa ati sasa onore muku kan ado yakku onore mundo yakku kari o ba ne na mulimme kona nan ko to na daga kenu farengo islaminunga ogani kare ay gelli gano kare kada nyo ya kundore mun ta ka kunki to di kare iton ta kera gadi ba to mbugu gore ngonye yugo onti goni gada iton ta kera gadi candangi ido eh, kabu na kanan kaso sasa kallen turunga makinya kubenu kulli e iti kabu itim andi kan bakrandi na mani nyone ati afa afa kulli ma an tum la taqilun ati yara hagati o hagata kullan ta hakrene ken dingira ya dingira to kullan ta hakrene ken no afi kulli mawtinin antum la taqilun akun ta hakana dingira suya nan qaton da hakala la nu sikikina ga ga bara sa ta ga do ga hibe no kon da akun ta ne ya na akun ta ta kuma ta ga wa ko hanan ni kan na tebe har nu soron kiridi ga daga na anta sagara de nyana toske hay kene aranye yi hay aranye ini sigin da aranye nonga tebe har nu soron kiri anta sagara de nyana gella gane sagarandi nonati me hame ñani nkanta sagarande ñana ana soro ŋuta himmeti himme hillandinni kannanga igara horohano ɓe hirinan daga wara mo moaynu kuɓe banema tagidi gelli bane ta gancaga onatiida kungara ihay sorotanono a gilli diga sawarande ñana kembirenga kuwa dalilu hilde a kirnananta sagarande ñana anta sere botini baka jamandi ada wutu aranye banenta tokono kuɓenu gadaga inta tagenem atin kuna ta Allah ke kebe gano ga kendi ke kebe gano ko ni kendi kallenye fare sallallahu alaihi wasallam amanya soro dan tan tan nu kunya tu bi no gonde ho gani banu ne igo nyaga na ga bale gawo sumpa ngure njanga bugu fare ta to kannen kutuna ta gumbandi ho wa gani ya gara ma kari ma ganta ya gari bane suwaidu bin kan ya gara da gidan yau tunayin kollan kara sahaba ni da watni suwaidu bin sawid kenya gare da gire nyau tunai ko lankara parenti na kenya gare kahiya ida kenya gare kahiya sanga ima gare mane kara ga dangi kenya gare di ho ko ni gani go nya ka bana ka uma kan ta dan ta tan nuku ga salama go warni go ni no nga igati aja manya na tinta jamba kedi hinga ko to ken mu wa daga ni to no pe mo no garo salama go no ngondi paren dunga ku dangane adi su uma jankari tan kari kube ga ni na burundi re mun adi na kunta kan dillo lakin na burenga wado ada idan banu qurayza ga ganya mo gon pay kene kay wala ti kare sallallahu alaihi wasallam madina yahudiya nun jike banu qainuqa ara kun kata daga na wa haka galan gande nyere sukara banu nadir ada kun kata daga na wa haka da banu qurayza ada kun yugon tu ko ta da so kan nan kutana sa gumba ka tan nokan wado ada idan sura ta tene kannan kaga kamma banu nadir tunkanti huwa alladhi akan allah subhanahu wa ta'ala yani tunkanga tunka kebe akhraja alladhina agada yammun bugandi yammu kubenu kafaru iga kafirin nahu min ahli alkitabi galli kitabe dun konu ya min diyarihim galli ikanunga allah subhanahu wa ta'ala ni tunkanga agada yammun bugandi yammu kubenu ga kafirin nahu galli kitabe dun konu ya baki ikanun nogondi yara horatin yana yahudu don nasara kafirun yana ti kafirun yani lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab wa hakadha allah subhanahu wa ta'ala laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha idan onati kafirun yani warni matongon ti fare muhammadu alayhi salatu wassalam wa hakadha kafirun benu gani kenni kanna ngaire kitabe dun kono kitabe dun kono sugaye yahudi anu yahudi an sugaye banu nadir kunya hakana kaya allah subhanahu wa ta'ala ni yemmenga agadi bugandi baki kanun nogondi kudo mu'minunu namaga simma ikuncembe kani isemme kene sababu nyen ka kondi bugandi haqiqa nga allah subhanahu wa ta'ala ni li awwal al hashr nu hilli tafsir hanan ni nga ka po hanan iti al hashr ani kanna nga aljamu hashr ni ka ushuru alladhina zalamu wa azwajahum ويوم يحشر أعداء الله كن دمنو إذا حشر نكنا نكهما وحشر لسليمان جنوده إذا حشر نكنا نكهما hanangumunti li awwalil hashir kahuma dingiram panangandangani warni ti kahume nyana minna kenni shamin jamanenye qiyaman kota sukappa mayna mulli minna shamin jamane warni hube gani farenga alayhi salatu wassalam agadi kata baka buwaira ay gonun daga khaybar ay gonun daga azraati shamin jamanenga jiret wa hakada kem palle umaru agadi gata baka khaybar min suka man tande ngai tamin jamanen idan kunti la awwal al hasir ay li awwal al mahtar qawma dungam panandangane hillangumunti li awwal al hasir ka huma panandangane wado hada ka huma panandangane warni farendi gata tenni ka huma po hananga ka huma pillandin kannanga umaru agadi gata ka huma cikkandin kannanga ni sukahumanten me sankimeinonga wado hada idan allah subhanahu wa taala ni tunkanga gada yemmum di baki kanundi ga kubenuga kafirnao gelli kitabe ya li ka lhasir kahumen panandangani ma barantum akum muminunu akum majigi an yakruju nanti baka. a ku muminuni sembe be gi dangani mogo sironde be gi dangani gadanyugo be gi dangani a ku masimma nanti wabaki kanu kunogondi tike logontaxuya aga masimma nanti wabaki kanu kunogondi tike magayankaya wavannu ikunñimmeda dankanaxu mufassiruna ñugoda vannu keñere kanna dankanaxu hillandigumunti wavannu ikunñimmeda jigi annahum nanti kumbanu nadir mana'atuhum husunuhum nanti hube gani tangado kuya kunni kunkumanai min allah gella allah subhanau wa taala yangan kataynga ikunñin nagada kannan kaga dankanaku nanti kun ku ikunga tangadonu kubenu nogondi gakkotonganu kubenu nogondi ikunna dankanaku nanti kengi kun kisini allah subhanau wa taala yangan kataynga idan muminu masin mananti wa bakati kallogon tawi kunyin meno ga ga dan kana gon tanyanyi nan ta Allah gana tini kunyan ga raga so iga tanga don ku benu no husun jamu nyana mufradun ni kannanga al tangado hisnu ni kannanga tano da kona kada na taganya na deben nyori walla kannga na gumanya na deben nyori ka to ni tangado wani hube gani banu nadir kenna ni di de ka fuko man tan nyoriya ko tar hungu mu nyugo ga konni mo gombe ti tanga do nu karagiya idan kenya na ngam mufassiruna nyugo ngalli kuntina husunuhum igo jonganuko mana isan kan jonuko onati husunun ni kanna kannanga jamu husun kenni tanga do jamu nyem idan wa bannu ikunni magara dan kanahu annahum nanti kunga mana'atuhum husuluhum itangadonu ku kunni kun kumano yayi min allah gella allah subhanahu wa ta'ala yanga katenda ragayenga fatahum allah allah subhanahu wa ta'ala ri kunga tiyanga katenga ado logon taunga min haythu galli dingira bersiya lam yahtasibu kunni manu gamajigi ikunga ntatim manan nanti logon taundo yanga katenga gilido dingira beya allah subhanahu wa ta'ala iyere na yanga katen lo ko ta ngariya wa bada allah subhanahu wa ta'ala da tadin denya fi qulubihim isondo mundi arru'ba kannenga allah subhanahu wa ta'ala sagana kannen kaga na kente di isondo mun no banu nadir kan no kota nyandi kita wa hakada fare sallallahu alaihi wasallam anya do mu kado kahirin na haga na tinya kausa kan konta kende beya isuka humantenga kannai aimati nusurtu birru'bi masirata shahr faren no kahirin na kan ngala to ko ko ternda iran ta kan kan kan nemma Allah da kenya dangan wa hakada kebe gani gajanyo tempo urgin tanga kan ni kan nenna an ka palle man kita an ga jan ne manga kananga tan nanga nene an ka ga kananga jan ne manga tan na wan nene idan Allah subhanahu wa ta'ala ta ga gadi na kan nanga na kan ce bi son do mundi mana ko kan ne batten do batte Allah da uguna tigi son do mun no gondi nan ta ga na son do me kan on tu haga ho hon ta ga di ma kan ta kan ne kita gajangen di so ken cankia gajangen palan cankia bugumogon cankia hohon dambinne sanke hohon taki sondomen maganta gajange nafarende mati kenga yukribuna banu nadiri imenu ñakita yoga gurujandini kira ñugano yukharribuna alikhrab ado attakhrib isumananni bane yukharribuna ado yere yukhribuna yukhribuna iwa gurujandini buyutahum i bi aidihim ti imenu kittenga inya kita imanu ani kompon gurjana kandi kotem maga ti walla kan tutun mu'minun nan maga kita kube gana ke konta da ngana bugun na loke bare di anna tingaro tilaka be tigin na kan tutu haranga dingira wa gurjana na ren tutu furka mu'minun nan maga lor dingira kita na likatanga wa haka dai gurjan dan pillandin ni kan nan kai fara alayhi salatu wassalam agati sa indaga ido ho maga daga mella ga kebe tuga he sasa hasida kun kadi kita in man kon ko dabar to ku igana hube ngari ragan tawku ina kan gurja na bonodi idan ina kita wa gurjan ni yu kon ponga bi aidihim ti menu kitenga anyi menan kallan gurja wa ta bonon takenga amma duna dun ko ngari igana la hallo ono masalan kanga janga ngana dina ga walla hi go tana gomenan tingana laga aga na la hallo ona tinan nyi ma kitenna kara anyi malli nan po dabar ndeke kara balon taken kamma wa aidil mu'minina adi ikon fo kuwa gurjene kaxadi timani ya yati mumininun kaxa kittenga mufassiruna ñigonuti wa aidil mu'minina adi wi kon fo kuxa gurjenati mumininun kittenga warni kontigi kon fo kuga gurje iyani sababunga yala igam faxada layiduke gurja mumininun i kon fo ku gurjanawa yala igam faxada layiduke gurja mumininun i gajannawa kembiranga konunda gurjandenya haqiqanga ikun ñimmenona adi wi kon fo kuxa gurjana ti mu'mininu qara ki tun qarai fa'tabiru allah subhanahu wa ta'ala ta qasim aran ta qasi ya ulil absar ya tondo ngalle dun kono hakra sahante dun kono hakra jitante dun kono a kunnan timme aran ta qasi allah la hido aran ma gurja hakatin tukaw mantenga na sabu ñamana a gana allah la hidungurja su logontaaxu ɓe gara banu nadiri kitawa xa titta on ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ولولا أن كتب الله أغم فغني الله سبحانه وتعالى قرصان لنيا عليهم يكون كما الجلاء بكني أغم فغني الله سبحانه وتعالى قرصان nanti kunga irni buga baki de bukuno gondi su la azabahum allah subhanahu wa ta'ala ni yanga kasana fi dunya dunya di timaniya tikallen do mani boragunga kadanya allah subhanahu wa ta'ala da sa tu be gani banu nadir ye katena baki de bukuno gondi aljara anni kannanga yerflende be suka kebeto nan yerflen koni jara ada al ikhraj intabana aljala kanna kannanga nan dan korantu ko man tambu gandi daga na ga gairflen na kata al ikhraj arawanya na koren tabaka wa hakada al jalan kannanga ina jaban kata dome al ikhraj lawanya na terbanenga idan allah subhanahu wa ta'ala ti agam pagadani ike gada sahan nan tu hube gani banu nabiriya ikatana ini yorofulena baki debukuno gondi su ini yangan katana dunatimaniya bil qatl wa sabi tikarnden do manen buragonga nkada ni da sanan tini katana iganati muminunu ni kari sasa i kam mogoga ikega gara kebe sa kenta gilli bakanonga hum allah subhanahu wa ta'ala tin kayangan kata min hiride awi kundangani fil akhirati la gharadi adabun nar in banyangan kata ngatengi kundangani la gara ondaga ذلك بأنهم شاقوا wa rasulahu ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ذلك الله سبحانه وتعالى كم فوبها كان كاغدا يهود نكتا أو واغتين كما أن أمبدو كورة دمنا غاني tun kanti ken poɓe ha kene kagada yahudu nun kita duna di be annahum asababu nanti kunga shaqu llah ida allah sogi wa rasulahu ada age fare khalafu amra allah wa ida alla ñamar kanne ña toxi na fara ñamar kanne kenñan tigi ke gadi kita tun kanti waman yushaqillah yahudu num banesu yemme sugana allah subhanahu wa ta'ala soxi na ñamar kannen coxi fa inna allaha xexa xanatunanti allah shadidu liqab yangan kata koten dun kenñani a ñamar kannen coxi ndanandangan da kangada allah ñamar kannen coxi yangan katan koten dun kenñani allah wa kama ñangan katana on daga ما قطعتم ببينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين لا قوي غدا تانا فاري على صحابة نيا مرنا تينا تمرن كفينا تمرن بي kemberanga soñugonu digamu tati sirondindina kagara bonondindanya tunkanti ma qata'atum ma kanafiya agamma hoho kutu min linatin gelli tamareya linanni kannangayre annakla ay kono na ko nan ti tamar bato nyugano araban kanne ngatini kenya dangane allina agama ho kutu galli tamare ya aw taraktumuha ma agada ken to kono tamare gani qa'imatan ken tamare gani sikana ya ala usuliha ala sununun kamma allah subhanahu wa ta'ala tarakum mu'minun agama ho kutu galli tamare ya walla kenga ya agama ho to kono galli tamare ya ken ni sikkane ile silinun kamma usuliha jamu asil kengani sikkane ile silinun kamma akum agara kebe kutu agama kutu ti bonondindeya agara kebe ga togono agama togono ti wotanaya agara kebe kutu ada agara kebe togono agada sunyati maniya fabi idinillah agara ken sunyati alla dungenye nke alla ndunge kebe ga kuti nanta na kutu kebe aga gara togono nka landunge nan ta kana ken togono awa jargin tara kamma munafiqunu benu ga aga jargini jargin tara kamma yahudi anu benu ga aga jargini jargin tara kamma aga ra kebe me ga bi ga jargin tara kamma nka alla da ganya mara kana tamar kukutu man ya ga bi wal yukhzi al fasiqin alla da ganya mar tiken ga kudo ana fasiqunu ngana kunya gundi gelli dunadi la gara ya gu kenya ko ra su ko mantengo idan hube gani banu nadiriya itamar ka haka ne kala da mu'minun cellati kamma kuda ina ya galli dunadi wa haka da ya bu ya bu kan pantu suka humantenga on daga وما أفاء الله على رسوله منهم وما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير وما أفاء الله وكذا الله سبحانه وتعالى قد تنشا غندي فيوني كان عرب قن اللغندي الرجوع ساغي فيوني كاي kenya ni sirawu ngana sage ken jule palle kata timbaka nga iwati ni fa adhil ay mana raja fayun ni kanna nga arwujur idan al fayun ni kanna nga rabun kanne lugande ado al ghanima fayun ni kanna nga dingira be silaminun daga ima janonga idi wali da sulhunya walli kamannun kanu silaminunga iwurunan daga gajanga gamanya nukube igana kunna aburenkita kenya togonni alfayu amma nukube igana daga idi igana nya igani ganabu kunna aburen togonyane alghanima lawlaqna abure wado hada wa hakada hoodi kitani kube gani tuanu nyugonu kuntu suni bane onati heti bane wasa hanten kamma kebe ga nin lagon lakin na bure nga gajange nga nanya dingira be masala takke manga nya no kobe ko badr nu dimenu sahaba nun do farare sa salam ido kafir nun gaja kuda na takke nya mi gi gale buru konna bure nga na nakita takandini dan tantoy ten ni karagwai allah subhanahu wa ta'ala da ten ki tan bangandi suratul anfal di واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل gajange ngananya kebedi nabureka sukaumante wa kapameya oɗo kakunnunga gaja ogadi kelebe ogadi naburum kita owa nabureke kappame naburekenna kahumame awa tagandini karagoya tagandi karaga kebe hakeneke karagandike mana bane gelli karago ke nogondi ken ka tagandini karagoya tagandi hana kenga alla dangani ada fare awa alla dangani man ya hofa anten kamma alla jonga imme to gonga tayammunan wa tabarruka barken do khairin dangana jonga imme to gonga daron ta gon dangani tagandi karagandi ko waken tagandi ni karagoy tagandi hananga kenga fare dangana alayhi salatu wassalam nukube gallinga dangana wakel lonononga tagandi hillandi fare mare tintu banu hashim aro banul mutalib faren maren tintu tagandi hillandi ngarno erenga tagandi sikkandi kenga kinni konu ya miskinu tagandi nagatandi kenga kinni yatimunga tagandi karagandi killelle musorobenu gattandandi isla handan ñeme ho ho onti maga tagandi karagandi nga kinni konga idan ogana kito ogana tagandi karagoya ona bane wutu ona ken tagandi karago ogana ken tagandi karagoa owa ken hohananga owa ken kinni farenga nukube gallinga dawaronononga hillandi faren marentintu banu hasimadel banul mafalib sikkandi owa kenkinni miskinunga nagatandi owa kenkinni yatimunga karagandi owa kenkinni killellemunga fata atogo kannanga oma banen tagandi kenyammogodin atogo mani men nagato nagato kebe hatanete kenga tagandini sahabanu benu gara gajangenya kenga tagandini kundo menagani wa hakada tagandi mogonga ata gane kata imman kenyimme gara tagandi mogo bengari amma ogana daga serebe ga ni setu honya kama ga tinya kama takuli lankin ni kenga ay meni bana asin ni bana nga serebe ga ni tawa ga nyanga yanta nye takri bana antinna nga warni tiigumeke agi siike kama konno ngana tinu kungari ken ni duran kanne ay konno nga kanna kebe ga tin kama dinanta kebe gitanga idan na nganya kebe di ken tagandini na karagoy karaga karago ke ga tagandini karagoy ken ngarno ga dingira nu benu ko na ga kebe ha tanno nga kenya tagandini gajanga non do mena ga idan inati al alghanima lagal laqna abure amma gadanga gamanya kebe da inati al alfayu wa hakada ku ayanu hil hakanya ki jambangandeni anani gadanga manya ho wanda minne manya kebe ha ke ya ho adi ho fa anten kam makenni faren bana akalla anta takandi nokutana masalan banu nadir kalle faren bana anda kamutu warni gadanga manya no kon amma hube ga si banu nadir kalle ngakutu ko masala banu qurayda kalle walla khaybara nu kalle walla luqube tana ken ka ta ni dini karagoya mu'minu be nu gada gajanga nyabe sun to kitta ken aga na ta kan di karagoya ta kan hana hananga ken na tinni alla ada fare mana ta hara di tinni fare nga ta hillan di ken na kinni faren marin tinkonga ta sikan di ken na kinni yatimunga ta kan na atan di ken na kinni miskinunga ta kan di karagandinga ken na kinni killellemunga kuɓenu gada gajanga ñe ganta ku groupe nu di kunta wokkita kedi warni gajanga maña kenogoni kuɓenu tanungadi kiñanonga gajanga gamaña kunta wokkita kenogondi idan ke a kene hatampantenga kai wundo ganiman naga ganima ho gada gajanga ña haramme banna ganta anna tukten tagandini karagwayi ho hana ke an cakken kendi amma naga toke kunda anga wokkita kendi amma kai wunni kannanga gajanga gamaña keɓe nogondi ho gada kagada kombe. ken taxandini ku dingiro karageyay idan allah subhanau wa taala hay kenya kiten bangandini wama afa allah hokebe allah gada kencagande ala rasulihi ige faren kamma minhum jalli banu qureta yahudiyanu naburunga fama aujaftuma alayh a kumma bami ken kamma min khairin gelli siya wala rikabe agama bami ken kamma gelli ñogome xaxaya rikabinni kannangayre al ibel ñogome wabo hada wajafa ani kannanga arabun kanni lugandi wajafa ni kannanga al isra'u fi sayr na jawnga nya terlendi e watini wajafa yajifu aw jafahu mana ada jawndi o ku sonin kan kannanga na tinguru mo goy gano ina tanda bamin wado hada ntatuma suka man tenga kenya mo wadi idan al ijafu ni kannanga na hongurndi wado hada o kuna kunatina bamindi allah subhanahu wa ta'ala to hokaba allah gara sagandi faran kamma galli banu nadiri na burenga fama awjabtum aga kumma uru alayhi ken kamma aga ma mani wurunda kamma aga ma wurundenya ken kamma min khailin aga ma uru ken kamma gelli siya wala rikaga aga ma wuru ken kamma gelli nyugome gagaya aga ma aga do sima bami ken kamma aga do nyugome ma bama kamma aga daga non nga tanna allah subhanahu wa ta'ala non na burella ga kitende parce que aga ma gadanga nya walakin allah nka alla yusallitu rusulahu awi ige farunga wa kun kuncelletini ala man yemmen kamma yemme kebe ya shagaraganuna ke faru kun kucelleti ken kamma anani gajangen mentano idan hube gani banu nadiri kagaya allah subhanahu wa taala da faren celleti kamma faren ni ne man manya ho wanda minne suko mante manya kembiranga ina burebe ga pitaga kum mu'minunu takkan taga maga faren bana gargaranta honyen banu nadiri na gure fare mana gallel kenga parce que gajang manya kamma nondo madina tinta seredo pima buguna daga nonga aga do gajang manya aga ma ho tedi aga ma mara ta do ho minna su ko man tantadi tamberenga ago ha ga tinkama ya langana ga nuna sallatin ya ho kamma na ati wallahu alla ala kulli shay'in wanne be sunya nan kamma qadir wa nana nyani adara kutun nan tibanu nadira ala halanya na kanyam mugadi faren ni kala buna anta gajanga nyana mu'min anta gajanga nyana wa hakada ina buran su ko mantenya faren kallenga amma ta andi do ho naga faren bana kallenga na me ga mun dana ro nu kuba daro irenya idan fayum po hanan fay kene kya ay gonu na ko nan tikka aya be hay kene kay ado aya hillandi ke heti bane ya aya hillandi kerna kannan ti tan bangandi kube ga ni fayu tanai amma banu na galle ta aya rina kan bane bangandi ay gonu ti ayi awa kuillunina payun kitanya bangandi aya hana kene kannanga mujmalu nyali kene kelle ana koni gorobalinga aya hillandi kerna bangandi onati ho saantengani keɓeya ke aya hana be hakkene ko gada gara kerina banu nadirina aburen bane a kiiten bangandi nanti faren bane a galleni seretana gallenta ke nogondi aya hillandi keɓe ohairina gara kelle a galli payungananye nukuɓe tana banu nadiri gallenga he ana aburengan kawa taxandini mogonɓe ken pay kene on daga jewgendi ما أطاع الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب tun kan likita alfai'u arikita na fai'un kitan bangando dangane ati Allah ho ke da Allah ga tan cagandi ala rasulihi kai faran kamana to ga jange gamanya kan nogondi min ahli alqura galli de bedun konuya kande buni ko ya banu nadir tana masalan banu quraizano khaybaranu adatana warni banu nadir ni faren bane a kalleya jalli debe dun konu ya kembirenga hokebe allah gada sagandi falillahi kenga allah dangani walirasul ado allah ke faren mana a tagandini karagoya tagandi hanandi kannanga allah galleni tenga ada ke fare toano ñugoda dallenguti ta ñana tummayi wonakini allah wonakini ake farenga wonati kenni sawabantanayi walidil qurba tagandi hillandi ado faren maratinto taandi hillandi nga kinni konga waliyatama ado yatimu kubenu habanuga karanatogima baligago taandi sikkandi nga kinni konga walmasakin ado miskinu kubenu hogantimaga miskinanni nga kebe ananyi asinennaga hantimmantengantamaga ca togonni miskina arabun kannendi miskinan do fukare gellaganayi sasa anken sinennaga hanni ujine ujine mudi anken sinennaga angemme kenye kamo sikki mudi anan maga walla kamo illi mudi amma taganda ñimme kita ke kamanni fukarenye amma sinan naga hangani wujina mudi ay kamo karagi mudi an ken maga walla kamo tumi walla kamo ñeri ke kaman togoñani miskine amma galligantame kamma fukarenni miskine suwañana bane nkindameñi fukarenga ken ñankorinta nga. amma o suda gara e, muhtasaru nogondi mana cheikh alilu nogondi nanti hubegani miskine ken ñankorinta nga. fukare hunta dinanta koya dinanta miskinin o ta gara khalil nogondi muhtasar khalilu nogondi walakin gairu sahih di wado hada gairu sahih wa hakada tanu nyuga ñugotera kamma gairu sahih digancaanteeti onati miskine hunta dinanta fukarenga wado hada miskine warna kenga adi giradon tagande kita wallahu hungu nyime amma fukarenke ma matagande nyime a kita

julatan ay gonunti taaqub amma ganya halla sogi hoya kudo amma ganya halla sogi hoya ay gonunti julatan kudo nabure kem maganya kini kini kini hoya banna nundo mena gane ona to gana ka umamei tafsir sugaradi ado arabun kanne nyimelu gande ona nyine ajulan ni kannanga kenya allati yaduru bainan nas ho kebe ga yorindini soronna mena gane mutajawilan kena wuti horata na honya kitendi ahalle kana wuta na honya kitendi ahalle kana wuta na honya kitendi e wati ni kada ngani dulatan wado hada idan allah subhanahu wa ta'ala da kanya maniya kai la yakuna na buratan maganya dulatan amma ganya yorindi woya bainal aghniya bannanum bana domena gane minkum galla kundi wani yare banna takanta dere warni kenda ni jahila on pakati ngai ni gana kemanya kubya gani soro horunga kunya na naburen ta kandini meya jahila on pakata ni kundwa kedebe do kedebe kana ga jata kemanga ngana ni gani ne ta kubya gani miskinu nga walla darja kan ta kubya ni kunta kanta soro qoron ba ne kunya na nabure ka hankan tu ta kandini meya idan salama hulli na kenya bugunonga gella gane lawla kan nabure nya tenga ta kandini be su do mena gane amma gella ganai ho ho ke be gajanga gamanya ken no gondi banna nun takkan takkan do group nun karagi faran ni bane nga wa haka da amaran tintun ni bane yatimun ni bane miskinun ni bane tillulle mun ni bane ya ida kanya maniya na buren nan ma nya yorin di hoya banna nun bane do mena kan warni banna takkan takkedi kam falla allah subhanahu wa ta'ala ti wa ma ataakumur rasul ko ke be faran ga da tenkina ga ya fakhuduhu kada kellaga hube farenga da ken gaya ken ga na burai ken ga saran an kitiai ho honda minne farenga da ken kinagaya kadaraga yere ti hube farenga ra hay ti ken ga de ti kaya ya ay a'taakum ho ke be farenga da ken kinagaya maka tinda ngari ka tafsir din kada ngari din ka ho fa hanta he ata ken ne ari ata ken ne ada kinya wado hada ولقد آتينا ataina musa alkitaba كان نغا أورا كتابا كين موسى يا هل أتاك حديث الغاشية يا أرنوا أتى أمر الله هل أتى على الإنسان حين من الجار كسكو ما أنتن كان اللي ينكويا وهل أتاك نبأ الخصم كن اللي أما أتى كن كن واضح هذا idan ho kebe farenga da ken kina ga gelli sariyanga gelli naburanga gelli kitanga fa khudhuhu qala kallaka kama asigim wa ma nahakum ho kebe farenga daga kumpata anu baka kemma kenganya na bure kenganya sariya kenganya ho hondam binne ya fantahu qahate baka kemma wa hakada ta aya be aya kana ke kana bid'a la kan tutun wa hakada ta aya be aya kana ke kana sunnan ko inoya anga tere ko ngalli tika kama kenga qur'ana ya dinta golli ni ta ambugu ambugu angara ho ngari fare hadira sahan tan kella ka tan kam bangollu nyanna wutu وهكذا كانوا قاوركات بن مسعودية يا رين قسن يغو أتغني أم يعقوب يا رين قسكت بن مسعود تيا أتي فاري صلى الله عليه وسلم يا ربي أنوغا وانجانكار اللوني دويا na yaxante tuku kara kundu sasa illa ñana har kitu iga karna na go kalilla nogondi wato hada hubenuga wanjankara ñana allah subhanau wa taala da kullanga farendi langa ado kubenu kaga yagan gungumu ku inten kina anga to saja ken nga di yagar ku ka kusini ngungu gungumu ku arabon kanne lugan ter kanya dangane annamisa yagar ke be di yagan gungumu nyinten kini anga to yagar ku asini sasa ini na gallilla ila kalimul lillahi kundu iga munda ammi so mo gombe iga munda nyange mo gombe iga munda nyamo gombe ay dogotor nullanta konni warno ku saranda koni kanga ida koni nanta yaranga tenkinya serenga warni yaren pa bippu kabi ano gondi ndo mi tan konna kada bippu kabi yaren pa kenya no gondi kya ha kene kammu idan agolle nyana no ke golle nyana yaran punje kano gondi an to ago ganta di an ana sage katu saran kitabu ngai wata ina ken no gondi wado hada idan annami fa serebe ga yaran nyinte ke sini kundu ya garu benu ga yaran nyinte sini farenda kullanga isi indanta gamme ne tundanta gamme to ko mo kadi anga kalillo ne kenya mo di arai angan tawona ranken to agun Allah da sin den tagamme wa hakada tisikandi fare alayhi salatu wassalam ya garu be nuga daga na ni kambo kuni kanku anga gono ngalli na daga ni kambo ku kanku ni na Allah to ndime walla kanga tenya ni wa keda kambo ku do mena gaire tiye ko ni wona ti ana daga gallun kanku wala kanga ti kambo kanku ni mi sondi ke suka umante fare alayhi salatu wassalam ku kamanul langa amma gellagana kamba gilli dange hakka ga hora kendi agana ti wa kunya girne lebu ndangani ni ba kunta kendi anani kamba nyengen to nyana Allah kendi walla kamba chatin to anga girni na lebu nya girni ba kenga amma gellangana tanna nyana na haram paro nyamundu a haramun tenyen kubenu ga Allah tagen qara illana annan tambinne nanga nya nan dandu qurandi fare alayhi salatu wassalam ada kullanga kemranga bul masudu ti ikara ko kama nullanga ummu yaqub kenna nyaga qur'ana tumo siri agrina likate awati likatanga na mugu tanti anke nda ku kama nga warni farendi langa tanti wa qur'ana no gon qadi warni bin wasuru gara ko atim manni ta yemme langa da yemme kebe kella nganta ngani qur'ana no gon ummu yaqub ate wallikatanga na qur'ana suka tan karanna tu gelli gappe hananga magappi la garenda su karamma nya no gon nanti kebe gara wanjang unya kebe gara mani tana dabar kebe gara ya kan gungu munci kebe gadi kambon kan ko na kambo ku kasa kamba kasa nyande kebe gada Allah ta ganye la nan dukullan kan tinga qur'ana di mangari awan ker ka tanga ko ngo qur'ana ati ya lamma qur'ana gara suratul hashr wama ataakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu ya lamma ke gara walla gadi ko kebe farenga na kinaga ga daraga aga na ga hata baka kebe maga ga hata baka ma ya lamma ken karawa ati yabonda ken kara awa tiken hadiya fa antenya farenga da koni ah. ummu yaqub homa nyinonga mandungati abdullah bin mas'ud digan kannenga ah. idan kaga be hakene ka waya ga umma galen ki sir sir sir sir ke sini kundu ti widra lingun kalin labari walla tenga hina daga kambo ko kenko antage mede walla nan daga ku kara ai lemura kunni kannanga anne gunyanga lilen ki ya wa go hada ntake ndangi ke ama dalla tiri riyadu salina carwondi aga garlemu dangani wa hakaza nda diga mengino nda kamma idan ho honda minanga na nyana faran kallam mundo wattaqullah allah subhanahu wa ta'ala tika kanu allai inna allah ghayra ghana tunan ta allah shadidul iqab yangan kata kotan dun kanya ni anga makana gana tinan yangan kata yangan kata ya rabbi arno al halan sallallahu alaihi wasallam الله